alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da farko za mu san sunan malamar sunana Hassana abdulaziz to malama Hassana. ya fito da ku a wannan rana maulidin manzon allah sannan wani farin ciki za ki iya nunawa a wannan rana ta maulidi farin cikin son iyalan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa saboda farin cikin da kike wani sako ko da wa za ki gaishe mama a wannan rana kamar in gaishe da mama da baba da ƙawata dai haka. To masha Allah mun gode sosai. To ni ma na gode. Da koya sunan malamar ta? na Fatima Nura. To Fatima malama Fatima kamar wani irin farin ciki farin ciki kike ji a wannan rana? Gaskiya an gode ma Allah da ya kawo mu a wannan rana ta zagayowar shekarar haihuwar Annabi Muhammad. Muna taya ahalibaita alaihi salam murna. To wane irin farin ciki kika tsinci kanki a wannan rana ta maulidin fiyayyen halitta? Na gode ma Allah da ya gwada min rana irin ta yau wadda ina farin ciki da Allah ya ƙara ma annabi Muhammad sallallahu alaihi girma da salati. To malama Fatima mun gode.